يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لم يزل حديثنا موصولا عن الاستعداد لرمضان وإننا اليوم على موعد مع الحياة مع القرآن في شهر شعبان استعدادا وترحيبا بشهر القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فذكر نزول القرآن في رمضان حين فرض الصيام على المسلمين تنبيها إلى أن الصيام إنما شرع لتصفية الفكر من أجل الاشتغال بالقرآن الكريم وتفريغ البال لتعلمه وتلاوته وتدبره والاستماع إليه وتعليمه ومدارسته في شهر الصيام قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين رواه الترمذي ومن هنا كان جديرا بالمسلم أن يتزود من القرآن خير زاد يتبلغ به يتبلغ به إلى رمضان ويكون ذلك عن طريق حسن التعامل مع القرآن الكريم في شهر شعبان بالتزام أمور منها ما يلي أولا كثرة تلاوته وقراءته حسب الإمكان والفراغ فقد قال الله تبارك وتعالى ذاكرا فضل قارئيه وتاليه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ولكن ألف حرف ولام حرف ونون حرف راه الترمذي ثانيا تلاوة القرآن بتدبر كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولهذا أوجب الله تعالى قراءته بالترتيل فقال ورتل القرآن ترتيلا ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهدل فيه فقال للصحابي الزاهد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه رواه أحمد وقد كان السلف الصالح يحافظون على قدر ثابت من القراءة يسمونه وردا أو حزبا أو جزءا يوصلهم إلى ختم القرآن مرة كل شهر أو كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام قالت إحداهن إني لأقرأ جزئي أو قالت سبوعي وأنا جالسة على فراشي أو على سريري فليكن لك أيها المسلم ورد من القرآن تتلوه يوميا بتدبر تتبلغ به إلى رمضان لتواصل وتستمر فيه حتى بعد رمضان ثالثا الاستماع إلى القرآن ومدارسته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة القرآن من أصحابه فعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء أي سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان متفق عليه وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن الكريم كما عند أحمد فحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المدارسة قائلا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم رابعا تعلمه وتعليمه فمتعلم القرآن ومعلموه هم خير الناس بشهادة خير الناس سيد البرية عليه أفضل الصلاة والتسليم قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري خامسا حفظه ومعاهدته أي مراجعته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران متفق عليه ثالثا اتباعه ودعوة الناس إليه قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال عز شأنه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فهرصوا عباد الله على هكذا التعامل مع القرآن الكريم حتى تكونوا من أهل الله فأهل القرآن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته جعلني الله وإياكم من أهل القرآن أقول هذا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ‘yan wasu addinin musulunci har yanzu muna ci gaba da magana akan domin tarba da fuskantar watan alkur'ani watan ramadan da haka hudubar mata uku akan wannan jerin na yau kenan yana magana ne akan rayuwa da alkur'ani a cikin watan sha'ban domin kim'i da shiri dan tarban watan alkur'ani mai girma watan ramadan Allah madaukakin sarki yana cewa watan ramadan shine watan da Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa a matsayin shiriya ga mutane sannan hujjoji na wato ainihin shiriya da kuma raba gardama Allah ya ambaci saukar alkur'ani ne a watan ramadan a jerin gwanan ayoyi da yake farlanta azumi da su domin ya jawo hankalinmu cewa an farlanta azumi ne domin a wato ainihin tace ƙwaƙwalanmu don shagaltu da Alƙur'ani, mu bayar da lokaci domin koyansa da karatunsa da yin tunani cikinsa da ƙoƙarin fahimtansa da sauraronsa da koyar da shi da koya wa juna shi a watan azumi annabalai alaihi salatu wassalam yake faɗa cikin abin da ya reto daga mahalicinsa Allah madaukakin sarki cewa Allah maɗaukacin sarki yana cewa duk wanda alkur'ani ya shagaltar da shi daga ambatona da tambaya na to zan bashi mafi falalan abin da nake bayarwa masu tambaya wanda ƙur'ani ya shagaltar da shi daga wato ainihin tambaya da roƙo da addu'a a wurin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce zai bashi mafi falon abin da yake ba wa masu addu'a masu roƙo, masu naci a gare shi saboda falon Alƙur'ani. don haka ya dace musulmi ya yi guziri mafi kyawun guziri daga Alƙur'ani domin ya yi riko da shi ya isa watan Alƙur'ani tare da wannan guzirin nasa wato watan ramadan hakan ko yana kasancewa ta hanyoyi da dama ga waɗansu daga cikinsu na farko yawan karatun alƙur'ani mai girma mana cewa karatun alƙur'ani mai girma <clears throat> wato mana farlanta cewa daman an iya karanta shi kenan ina musulman da ya balaga har yanzu bai iya karatun alkur'ani ba mai yake jira ga hanyoyin koya sun yawaita kuma kullum suna ƙara sauki to yawan karatun alkur'ani gwargwadon abinda za ka iya Allah madaukakin sarki yana faɗa mana farlan masu karatun alkur'ani yana cewa lallai waɗanda suke karanta littafin Allah suna tsayar da sallah suna ciyar daga abin da muka azarta su da shi a ɓoye kuma a bayyane waɗannan su ne masu begen kasuwancin da babu hasara a ciki suna yin wannan don ƙarshen lamarinsu ya zanto Allah maɗaukacin sarki zai cika musu ladansu kuma ya daɗa musu daga falala lallai shi mai yawan gafara ne shayabo mai kuma yabawa ma wadda suka yi aiki na gari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani yana da lada guda ɗaya kuma guda ɗayan nan za a ninka shi so goma ya ce ba ina cewa in ka karanta alif lamim ka karanta harafi ɗaya ba ne a in ka ce alif harafi kenan lam harafi kenan mim harafi kenan to in ka zauna dan karatun alkur'ani ka buɗe da isti'ala kai basmala ka ce alif lamim ta samu lada talatin akwai wahala a wannan mai yasa ba za mu shagaltu mu fara wannan batun daga yanzu kafin mu shiga watan alƙur'ani mai girma abu na biyu jama'a idan za a yi karatun a yi shi cikin nutsuwa da tunani don a ɗauki darasi a ciki domin ƙur'ani nan Allah madaukin sarki ya faɗa mana cewa littafi ne wanda muka saukar da shi mai albarka domin su yi tunani cikin ayoyinsa kuma domin masu hankali su wa'aztu da shi to kaga in karatu kawai za ka yi ba ka san mai ka karanta ba ba ka fahimci mai ake jawo hankalinka a kai ba yaushe za ka ɗauki wa'azi daga cikinsa ina tunanin da Allah ya ce ya saukar da shi don kai tunani a cikinsa wannan shi ya sa Allah madaukin sarki ya wajabta in za mu karanta Qur'ani makaranta shi dalla dalla shine ma'anan warattilil qur'ana tartila a karanta qur'ani a jeran ta karatunsa daki daki shi ya sa mata annaba alayhi salatu wassalam suke cewa in annabi yana karatun Kur'ani. in wani yana son ya kirga haruffan zai iya kirgawa saboda daki daki yake karantawa sannu sannu ka san ba karatun akan ba bane karatu ne ake yi don a wa'azu a amfana da mai ake karantawa wannan shi ya sa magabatanmu na ƙwarai sun kasance ko kafin nan annaba sallallahu alaihi sallama ya hana karatun sauri a alƙur'ani mai girma shi ya sa ma ya gawa abdullahi ibn amur ibn al'ad wannan saurayin nan mai zafin nama mai tsirrin bauta cewa ƙur'ani ka karanta shi a wata sau ɗaya sai na fi ina da wato ainihin ƙwazo da zai iya sama da haka yana ta ragewa ne zuwa sati har ya zo ya ce to ka karanta ƙur'ani daga bango zuwa bango a kwana uku ya ce ya rasulallah zan iya sama da haka annabi ya ce masa to saurara duk wanda ya karanta alƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe a ƙasa da kwana uku ziramin ba ya yi ne don ya fahimta ba ba zai fahimce shi ba inda karatu ne na fahimta to kada ka gaza kwana uku kana karanta shi daga farko zuwa ƙarshe ya ce duk wanda ya karanta ƙur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba to kun ji ba wannan shi ya sa magabata suka kasance suna kiyaye wani lokaci na musamman a kowace rana su kuma keɓe wani adadi na musamman na ayoyi ko shafi ko rubu'i ko sumuni ko wani abu daga cikin yadda ake rarraba alkur'ani wadda za su na karanta shi a kullum suna kiransa wuridi ko hizbi ko jiz'i nasu wadda daga ƙarshe zai kai su ga yin saukan alkur'ani imma a wata sau ɗaya ko a mako sau ɗaya ko a kowane kwana uku so ɗaya daga har mata mace take cewa ai ina karanta hizb dina ko juz'i na ko wuri dina tana nufin na alkur'ani mai girma ina zaune akan shimfaɗata, ko ina rigingine ko a kwance akan gadona hmm? yau kana iya cewa ina karanta hizb dina a ofis dina ina karanta izin ɗina a mota na daga lokacin da zan fita daga gida zuwa in kai ofis izan to kana da wani adadi ba za ka kubbace ba ba za ka tsallake a rana ɗaya ba kai ba in kuma ka tsallake to sai ka yi ramuko magabata sun kasance suna jin ciwo a ce lokacin da suka sama kansu na karatun Kur'ani ya zo wani abu ya shagaltar da su ba su yi wannan karatun ba ina muke jama'a wani yakan yi sati bai karanta Kur'ani ba in ban da karatu a sallah abu na uku jama'a shine sauraron alkur'ani mai girma sauraronsa a wajen wani wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi ibn abbas yake cewa annabi ya ce masa karanta min alquran yace in karanta ma alhali kai aka saukowa alquran yace eh ina sha'awan in ji karatun qur'anin da wajen wani na sai ce to sai na fara karanta masa suratul nisa'i ya karanta masa annabi yana sauraron sa tun daga aya ta farko har sai da ya kai aya ta arba'in da ɗaya فكيف إذا da من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Yaya za su yi waɗannan da suka ki imani da kai a yayin da za mu zo da kowace al'umma da wanda zai masu shaida kuma za mu zo da kai ka zanto mai shaida akan waɗannan mashirikai yaya halinsa zai kasance sai annabi ya ce masa tsaya ya isa ya isa yana kalli annabi sai ga annabi yana zubar da hawaye ya tasirantu da karatun alkur'ani mai girma to haka ake so ya zanto kana jin alkur'ani mai girma in so samu ne a kullum shi ma abu ne wanda ya tawaka yanzu ba wai ka kunna karatun qur'ani min shawo yana yi kai kuma kana shan shayi ba ko hutsari yana karatu kai kuma kana wani tunaninka ba a ka saurara ƙur'anin ya shiga cikin kunninka daga nan ya ratsa zuciyarka wannan shi ne sauraro da ake bukata musulmi ya yi ba irin sauraron waɗanda za su ce ku saurara kuma ku yi lagawo a ciki ba lallai ya dace shi ma wannan ce kana da wani juz'i da zaka na saurara na alqur'ani mai girma a kullum zai taimaka maka wajen abubuwa da yawa koya da inganta karatun naka sannan kai kokarin fahimta sannan ko ba komai ka samu lada na wato ainihin sauraro na alkur'ani mai girma lokacinka zai yi albarka lokacin da kake saurara sannan gaban da kake saurara alkur'ani da shi da su su ma za su yi albarka mala'ika jibril ya kasance a kowace ramadan yakan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama a daddare suna mudarasan alkur'ani suna karanta ma juna alkur'ani daga farkon ramadan har zuwa ƙarshe za su sauke abin da aka saukar na alƙur'ani Shekarar da annaba zai bar duniya mala'ika jibril ya zo sun yi wannan har sau biyu a cikin duk lokacin da girma ya zo maka ya dace a ce ka ƙara attachment da liƙa alaƙarka da wannan littafi mai girma wajen karatunsa kuma karatun yadda muka faɗa cikin tadabburi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da al'ummarsa suna karanta ma juna alqur'ani mai girma su koya ma juna alqur'ani mai girma yake cewa mutane ba za su taba haduwa ba wani daki daga cikin dakunan Allah madaukakin sarki suna karatun alqur'ani mai girma suna koya wa junansu qur'ani suna karanta ma junansu alqur'ani face sai nutsuwa ta sauka a kansu face sai rahama ta lullube su face sai mala'iku sun gewaya su sama da haka Allah madaukin sarki zai ambace su a sama a wajen mala'iku wanda suke tare da shi abu na hudu jama'a shine koya da koyar da alkur'ani mai girma koyar karatunsa koyan ma'anoninsa da kuma koyar da shi babu malami ko ɗalibi wanda ya fi kowa falala alheri girma da ɗaukaka a wurin Allah maɗaukacin sarki da annabinsa sallallahu Alaihi wasallam saboda sama da mai kwaikwayon alƙur'ani da mai koyar da alƙur'ani annabi yake cewa hadisin Usman da ke cikin sahih Bukhari mafi alherin shine wanda ya koyi alkur'ani da kuma wanda ke koyar da alkur'ani so babu ɗalibi kamar ɗalibin alkur'ani babu malami kamar malaman alkur'ani to ya zanto za a ci gaba da wannan aiki tun daga wannan wata don ramadan ta zo mana muna koya muna koyar da alkur'ani mai girma abu na biyar shine haddan alkur'ani da kuma kiyaye haddadan ya zo a da muslim annaba alaihi salatu wassalam yana cewa misalin wanda ke karanta alkur'ani kuma mahaddaci ne shi in kana son ka san darajar za to yana tare da mala'iku jakadun Allah na gartattu, a sahunsu yake shi ko wanda ke karanta alƙur'ani wanda karatun da ya bai zanto gwani a karatun ba amma duk da haka dai yana ƙoƙartawa a je a dawo harshen na wato ainihin abin nan ƙarfi harshen bai yi laushi ba wata riwaya ce alladhi yaqra alquran wa yatata'u fi yana karatu alqur'ani yana wato ainihin gargada a ciki wannan zai samu lada biyu lada na farko na karatun qur'ani wanda mun ji kowane harafi goma sannan zai samu lada na jajircewa da ƙoƙarin sai ya iya da haka mu fara wannan yanzu ga waɗanda suke ‘yan koyo a cikinmu waɗanda kuma suke mahaddata to gafa lokacinku ya zo a ci gaba da karatun alkur'ani da haddatar da shi abu na shida shi ne bin alkur'ani sau da kafa da kiran mutane zuwa gare shi ta hanyar wa'azi da alkur'ani ta hanyar koyar da alkur'ani majalisu na tafsirin alkur'ani na bayanai na lakcoci wadda suka shafi fassara ayoyi na alkur'ani mai girma da yadda za a yi aikin shi Allah madaukakin sarki yana cewa wannan littafi ne da muka saukar maka mai albarka don haka ku bi shi ku ji tsoron Allah don ku samu rahama Allah madaukakin sarki yana cewa kira ya zuwa ga tafarkin mahalicinka da hikima da kyakkyawan wa'azi ko wa'azi mai kyau ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al sannan kai jayayya da wanda ba su fahimce shi ba ta hanyar da tafi kowace kyau lallai mahalicinka shi ya fi sanin wanda ya bata daga tafarkin za kuma shi ne mafi sanin waɗanda suke shiryayyu don haka mu jajince ya ku bayin Allah mu kula da waɗannan abubuwa wajen mu'amala da al alƙur'ani don mu shiga cikin sahun mutanen Allah hadisi ya inganta hadisin Anas cikin wajen Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da mutane cikin mutane Allah yana da mutanen za iyalansa a cikin mutane inna lillahi ahli na minan nasu. suka ce ya su wane ne ne yace hum ahlul qur'an ahlullahi wa khassatuh sune ma'abota alqur'ani sune mutanen Allah ke babbansa wato sune sama cikin waliyan Allah madaukakin sarki ma'abota alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sa cikin su in the name of Allah most gracious most merciful we adore him, we seek for his assistance and his guidance, we seek for his forgiveness. Whoever Allah guides, none shall mislead, and whoever Allah misleads, none shall guide. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone and without partners or associates. May Allah's peace and salutation I also bear witness that his noble our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and last and final messenger. May Allah's peace and salutation be upon him, his companions, his household, and those who follow his footsteps with righteousness to the day of judgment. May Allah make us among them. O you believers, I urge you just as I urge myself and as followers to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. Today's sermon is a continuation of our series in preparation for Ramadan and today's topic is about life under the shade of the Quran. We are all aware that the Quran was revealed in the month of Ramadan and Allah mentioned this factual statement in the Quran to draw our attention so the wisdom behind the promulgation of fasting. That is, fasting is prescribed upon us so that our thought is cleansed and sharpened towards living under the shade of the Quran by learning it, reciting it, pondering over its verses, listening attentively to its recitation, teaching it to people, and sharing thoughts concerning it, especially in the month of fasting. It is therefore for this reason that Allah subhanahu wa ta'ala himself said that whoever is engaged with the Quran such that he does not fear to ask for his needs from me, I shall give him the best of what I give to those seekers, to those who seek for their needs from me. It behoves on each and every Muslim therefore to have his provision from the Quran with which he will welcome the month of the Quran, Ramadan. And this could be in the following ways. Number one, copious recitation of the glorious Quran. For oh, Allah has mentioned that those who recite the Quran copiously and do other obligations like the prayers and feeding, Allah says that they long for a trade that has no loss in it and that their end shall be that Allah will give them their reward in full. Not only that, he will increase them from His bounty, for He is ever forgiving and praiseworthy. The Prophet ﷺ mentioned that whoever recites one alphabet of the Quran shall get a reward which will be multiplied by ten. He said, I am not saying Alif Lam Mim is a harp, is an alphabet. No, Alif is one, Lam is another, and Mim is another. Secondly, pondering while reciting the glorious Quran. Think of the message of the Quran to understand it. This book is revealed as a message to humanity. How can you get the message if you do not ponder into the verses? And how can you in implement the message if you do not understand. And for you to understand, you need to ponder. That is why Allah subhanahu wa ta'ala prescribed upon us to read the Quran in a slow rhythmic tune. For وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَبْتِيلًا And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam forbade fasting in reading the Quran to such an extent that you will not be able to understand it or you will even lose some words or alphabets while reciting the Quran and that is why he recommended for Abdullah ibn Amr to read the, through the Quran not in less than three days that he shouldn't read the Quran in less than three days and he said whoever recites the Quran in less than three days shall not understand it. That is why our pious predecessors used to have a specific daily portion that they read from the Quran. They call it wiridi or hizbi or juz'i. That and they try their utmost not to miss it. Some will put it after subhi prayer. Some will put it after asr prayer. Some have put it between Maghrib and Isha. This is a dedicated time for Quran every day, such that by the end of the month, they will have read through the Quran. Or by the end of the week, they will have read through the Quran. Or after every three days, they will read through the Quran. What is your plan? This is the time where I am encouraging you to live with the Quran. Plan according to your convenience, according to your time, according to your responsibilities, make sure you have a specific time in which you read through the Quran. For that is the most precious message you have in this world. Number three, listening to the Quran and teaching it with one another or revising it with one another. The Prophet Wasallam used to listen to the Quran from his companions. So you can do same with your children at home. You can do same with your wives or wives at home. Let them be reciting and you listen. And let you recite and they listen. It gives pleasure. It adds your emotional attachment. And you get excess reward or reward in excess. The Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged his ummah by mentioning some virtues that Allah subhanahu wa ta'ala will replenish those who gather to recite the Quran and to revise it among them. He said, there can be no people who will gather in any house of the houses of Allah, reciting the book of Allah, revising it among themselves, but the tranquility will be descended on them. Allah's mercy will envelop them and the malaika will surround them. Above all, Allah subhanahu wa ta'ala will be proud of them and he will mention them among the angels Look at my servants. They are here, they are gathered for nothing but to recite and revise the book I have sent to them. Number four, learning and teaching the Quran. The Prophet said that the best of you are those who learn and teach the Quran. Number five is memorizing it and make sure you do not forget it. For those who memorize the Quran and is always in touch with them because of continuous repetition, the Prophet has said that they will, raise, they will be raised among the ambassadors, among the angels. And those who recite it and it is difficult, but they will insist to be reciting it until they master it, until they are in it, they shall be receiving two rewards whenever they engage with the Quran, the first for recitation and the second for their struggle. Number six is to follow the teachings of the Quran and invite people to the Quran. This is an obligation of each and every Muslim based on your knowledge and based on your understanding, you must follow the Quran and you should invite others to do same. Allah says, this is a book that we have revealed full of blessings. So follow it and be pious so that you get Allah's message. Allah also says, call unto the path of your Lord with wisdom and good preaching and dialogue with them in the way that is most humble and most, most honorable. Indeed, your Lord is the best who knows those who deviate from his path and he is the most knowledgeable of those who are rightly guided. I therefore urge you, O servants of Allah, to relate with the Quran through these points so that we are recorded among the specific people of Allah subhanahu wa ta'ala among the closest people of Allah. For the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that Allah has some specific close people to him among the mankind. When he was asked, who are these? He said, they are the people of Quran. They are the people of Allah and they are the specific category that Allah loves more among his servants. May we be among the servants of Allah subhanahu wa ta'ala and may Allah extend our lives in living with the Quran to see and witness Ramadan and may we continue to utilize our lives in accordance with the teaching our times in accordance with the teachings of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our shortcomings. May He reward us in our righteous deeds. May He guide us aright in all our dealings and activities. May He subhanahu wa ta'ala guide our leaders to do the right in leadership. May He forgive our predecessors. May He subhanahu wa ta'ala increase us in health, in knowledge, in faith, and may He deliver us from the ills of ignorance, of poverty, of insecurity, and of kufr, nifaq, and all diseases. May He subhanahu wa ta'ala admit all of us into His glory and paradise whenever we go back to Him. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to give us lasting peace and security in our country and all the countries of the believers. اللهم آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Wait, wait, wait. kashe ba wallahi